فبأي آلاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke ƙaretawa, ya ku taron mutane da aljanu.